Wanda yake faruwa ne na ji ana mana kuda. Wai an yi Aisha ake ke da amsa wannan tambayan akan waɗannan mutane masu kama da tsibirin kai. Eh? Eh. Abin da kika ji na faɗa shi na maimai. Kun ga da mu tsaya muna ɓata kan mu lokaci muna wannan taratara kuma mu tambaye su su ba mu amsa akan me yasa suka shigo cikin gidanmu da fuska biyu. Safara'u. Wai ban fahimci abin da wa'in nan kuci kuci mutsi mutsi tarkace da suka kira kansu wai mata suke nufi kuna yanzu matan tunje ne? <laughs> Ashe ba ku da matsayi a gurin ah, Babu. Tunje bai gaya muku cewar yayi aure ba. Babu da masaniya cewar tunde ita sabra da kuke gani ita ce matar ta ɗaya biyu uku hudu ita ce ta biyar kanki kike gaya wannan ke matarsa ce sosai ma kwarai da gaske mm, muna mata wallahi muna dai mata kawai ba bari in kara muku akan buɗin da kuka yi a yirri yirri wallahi ba wata macen da za ta shigo cikin gidan nan ta ce za ta kwace min kwana na dan ba ta isa ba balantana ki dauko kina ko yar barikin kiki shigo cikin gida ki za ki kwace min kwana wallahi ba zai yi ba wa yake ta ciwa eh, ke ke wai nan a matsayin matattun da kike kin kalle ki kin kalle halitta ki kuwa zubin ki kin kalla ba irin na mata ba ai dai na fi je na cusa kanki a cikin mata baiwa Allah dakata ina so ku tattara kayan ku ya ku ya naku ku koma ta inda kuka shigo idan ko ba haka ba wallahi yanzu jikin ku zai tsami gaba ki ɗaya. Oh, Mama now. wato kin gane na ji dadin zuwan ku sosai wallahi na ji dadin sosai ke kuma a'a ni ke sense wallahi na ki da ku ne na kina so ki da ki wani mata kar ki mata oh, wani mama tana ne gaskiya wani mama tana ne tana tana gaya musu amma kaga dakata wallahi ban taba sanin cewa kai ba musulmi bane ba sai yau kai mama na bai ta kashi bai ta bai ta kashi na ba sai da nayi musulunci eh. gaya mata ka ji da kunnanta to shine kake muna huda gidanka shine ka ka auro mana wannan tsohuwa ya kin gani za ka ji za ka ji kin san abin da zaki antu wannan auren ya kamata ki yi magana a tarkata shi a kore shi da wannan zaman zinan da za a yi mana a cikin gida wallahi ƙara a kore wannan auren ba sai kiwa yiwuwa ba a'a drama shere a kin ce zaman jina a ka zaman jina da ke tambaye ta biyar fa mu hudu fa ka karo ta biyar to da da farko before lokacin nan wancan wuri a addinin ku ku ya ce ku yi hudu amma mu wancan guri ya ce mi sha goma sha goma ewo haka ne efile wa wa ekorem